radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniya shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan zalhijin shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Agustan shekara ta 1920 aka kwallo wata yarjejeniya wadda ake kira da sabs a tsakanin daular usmaniya wadda ta sha kai a yakin duniya na ɗaya da kuma ƙasashen da suka sami nasara a kan daular ta usmaniya yarjejeniyar dai ta kwace kimanin kilomita murabba'i dubu 600 na faɗin daular wanda shine kashi 80 cikin 100 na faɗin dukkanin ƙasashen da ta mamaye banda haka kuma an mayar da waɗannan yankuna ga ƙasashen italiya armenia da kuma girka yarjejeniyar saps ta tabbatar da watandar kasashen ingila da faransa wadda suka yi na yankunan daular usmaniya tun kafin rataba hannu da kuma amincewa da wannan yarjejeniya palestino iraki da kuma jordan sun koma karkashin renon ingila yadda kuma labanan da syria suka koma karkashin ikon kasar faransa da haka kuma aka kawo karshen dolar usmaniya a karkashin jagorancin turkawa. daga ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta 1945 bayan mika kai da ƙasar japan ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu bisa yarjejeniyar birnin potsdam na ƙasar jamus tare da soviet ta mamaye arewacin ƙasar koriya sannan kuma kwanaki kaɗan bayan haka amurka ta mamaye kudancin ƙasar ta koriya wannan ya zama masomin raba ƙasar koriya zuwa gida biyu daga bisani inda aka raba kudanci da arewacin kasar sannan kuma aka samar da kasashe guda biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa kafin haka dai kasar japan ce take iko da kasar koriya inda kasashen rasha da amurka suka kakkaɓe hannun kasar japan baki ɗaya daga iko da wannan ƙasa kasashen yammacin turai ƙarƙashin jagorancin amurka sun koma suke iko da kudancin koriya wato kasar koriya ta kudu yayin da kuma tarayyar soviet take iko da arewacin koriya ta mamaye yankin baki daya tarayyar soviet ta zama ita ke iko da wannan yanki wanda hakan ne sanya tun daga lokacin koriya ta arewa take bin tsari na gurguzu yayin da kuma koriya ta kudu take bin tsari na jari hujja irin na kasashen yammacin turai masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Da farko ga kanunsu. An buƙaci a gudanar da makokin Imam Hussein a.s. a nan ƙasar Iran cikin tsarin kiwon lafiyan da aka bayyana. a najeriya kuma likitoci masu yajin aiki sun sha alwashin ci gaba da yajin aiki duk tare da barazanar dakatar da albashinsu Sana amurka ta kakaba wa kungiyoyi masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda a kasashen iraki syria da lebanon takunkuman tattalin arziki yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin cikin gida na ƙasar iran abdulriza rahmani fadl ya yi kira ga masu makokin kwanaki goma na watan muharram da su gudanar da makoki cikin tsarin kiwon lafiya wanda kwamitin yaƙi da cutar covid-19 na ƙasar ya tsara kamfanin dilancin labaran iran press ip ya nakalto ministan yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma buƙaci gwamnonin lardunan ƙasar da su sanya ido a tarurrukan makokin da ake gudanarwa a lardunansu don tabbatar da cewa an kiyaye wa'annan tsare-tsare na kiwon lafiya don kare lafiyar jama'a yau talata ce ɗaya ga watan muharram na wannan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma daga yau ne mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam suke zaman makokin shahadar imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahada a hannun sarakuna bani umayya shekara ta 60 bayan hijira raya wa'annan kwanaki na makoki da bakin ciki suna daga cikin sunnoni masu karfi ga muminai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta ba da sanarwar ɗorawa ƙungiyoyin masu gwagwarma da 'yan ta'adda wa'anda take goyon bayan su a ƙasashen iraki syria da kuma lebanon wato sabbin takunkuman tattalin arziki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa ɗaukar wannan matakin ya nuna irin fushin da gwamnatin ƙasar amurka take yi da wa'annan ƙungiyoyi wa'anda suka lalata shirin amurka na wargaza wa'annan ƙasashe tare da amfani da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda ta ƙirƙiro don cimma wannan manufar ani bayani wanda sashen tsaro na ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya fitar a jiya litinin ya bayyana cewa sabbin takunkuman sun shafi kungiyoyi masu gwagwarmaya na asa'ibu ahlil haq da kata'ibu hezbollah wato a kasar iraki ƙarƙashin babban kungiyar ta hajjdu shabi wato pmu a takaice da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wace take danganta ta da kasar iran bayanin ya kara da cewa takunkuman da aka dora nan kungiyoyi sun hada da basu makamai da kuma abin da zai ba su karfin yakar makiyansu har ila yau takunkuman sun shafi wasu 'yan kasuwa a kasar syria wanda suka hada da wa'il isa da kuma ayman ashabak banda haka takunkuman sun shafi wasu kamfanonin kasar rasha guda uku a kasar ta syria ana sa ran gwamnatin kasar amurka za ta buga cikakken bayanin wa'annan sabbin takunkuman a cikin wata jarida a kasar nan gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban tawagar tattaunawan sulhu ta gwamnatin kasar yemen muhammad abdulsalam ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka ba ta nufin samar da zaman lafiya a kasar yemen abdulsalam ya bayyana haka ne a daren jiya litinin a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta almayadin ta labarai ta kasar lebanon ya kuma ƙara da cewa tawagarsa ta buƙaci mutanen lardin ma'arab su ne za su karbi ragamar iko da lardin ba wani bangare daga cikin bangarorin da suke yaƙi a kan mallakar lardin ba amma bangaren saudiya da amurka sun ƙi amincewa da wannan shawarar abdulsalam ya ƙara da cewa sun ba da shawarar a saki dukkanin fursunonin yaƙi a lardin ma'arab tare da biyan diya ga waɗanda suka ji rauni daga ƙarshe shugaban tawagar tattaunawar sulhu ta gwamnatin kasar yemen ya ce gwamnatocin kasashen saudiya ba sa tunanin duk wani abu da suka shafi kare mutunci da lafiyar mutanen lardin ma'arab amma duk da haka suna ci gaba da tuntubar bangaren kasar ta saudiya don ganin ko za su amince da wa'annan shawarori a najeriya kuma likitoci masu yajin aiki sun sha alwashin ci gaba da yajin aiki da suke yi har zuwa lokacin da gwamnatin tarayyar kasar za ta biya su bukatunsu ko kuma ta cika alkawalin ta ɗauka musu a baya. Jaridar Leadership ta Najeriya ta nakalto shugaban kungiyar Nigerian Association of Resident Doctors wato NARD a takaice, Dr. Uyilawa yana faɗar haka a jiya. Ya kuma ƙara da cewa barazanar gwamnatin tarayyar ƙasar na dakatar da albashinsu ba zai hana su ci gaba da yajin aiki ba. Likitocin sun fara yajin aiki ne a ranar biyu ga watan Agusta da muke ciki. don tilasta gwamnatin kasar ta cika alkawalan da ta ɗauka mata kwanaki 113 da suka gabata a lokacin da suka dakatar da yajin aikinsu na ƙarshe. A nashi bangaren ministan kwadago na tarayyar Najeriya Chris Ngege ya ce dole ne gwamnati ta aiwatar da shirin yanke albashin ma'aikatan matukar ba su koma bakin aiki ba daga jiya litinin. Amma Festus Keyamo ya buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta cika alkawalin da ta ɗauka likitocin don hana su shiga yajin aiki. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarai shirin. shirin namu zai garzaya da ku zuwa birnin Yazd da kuma tarihin kafa wannan gari da kuma dalilan da suka sanya aka sanya masa wannan suna na Bodgiri wato air condition ko kuma abin sanyaya ɗaki Yaz gari ne mai ɗan tarihi. Wasu suna cewa tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin sarki Yazdagar, kuma ana danganta shi da sarkin farko a daular Sasaniyan. Da kuma birnin Yaz yana ɗaya daga cikin birane da ke da yanayi na hamada da ke tsakiyar ƙasar Iran. Shi ne birni na farko, shi ne birni na biyu wurin tulluwa a duniya, kuma birni na biyu mafi tarihi a duniya bayan birnin Vance na ƙasar Italiya. haka zalika ana yi wa birnin yas dakabi da suna garin tace iska wato shahari badgiri a cikin harshen farisanci to sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani a nan gaba game da yadda da yasa ake kiran wannan gari da wannan suna bayan haka akwai laƙobi ya dama da ake kiran wannan gari na yas kamar darul ibada birnin keke birnin shirini wato kayan zaƙi a harshen farisanci ƙila mai saurare ya kasa kunne domin ya ji waɗannan dalilai da suka sanya aya kiran wannan gari na yaz da suna birnin Bodgiri wato birnin air condition ko kuma abin sanya ɗaki. Bincike da gudanar ya nuna cewa yaz yana daga cikin birane da suke da adadi mai yawa na abin tace iska wato Bodgiri a Iran wanda ya kai a da mafi yawancin gidaje za ka ga suna da ababen tace iska a saman gidajensu wanda wannan shi dalilin da ya sa aka sanya wa wannan gari na yaz da suna bodgiri wato birni mai abin tace iska ko kuma abin sanya ɗaki babban aiki da yake yi da kuma abin da yake banta da shi shine zai ba damar yayyafawa yanayin zafi na garin ruwa da samar da iska mai sanyi ya zama kamar wani babban abu ne da ke canza yanayin iska da ke birnin ɗaya da cikin wannan abin tace iska ɗin shine bodgiri na lambun daulat abad wanda shi ne abin tace iska mafi tsawo da shahara a duniya kuma an gina shi ne a zamanin zandiya da kajar kimanin shekaru 270 da suka gabata kuma a wannan zamanin ne na yau aka gyara fasalin gininsa tare da ƙara ƙawata shi wajen tare iska na dalar abad an gina shi ne a shekara ta 1160 hijira kamariya ta hannun wani mutum mai suna muhammad taƙi khan bafti daga cikin abubuwan da yake banta da shi akwai batun tudunsa da za a iya yin ishara da shi inda ya kai mita da 33.80 domin yana ɗaya daga cikin abin tace iska mafi tsawo a duniya tsarin wannan abin tace iska ɗin ko kuma bodgiri yana da kusuryoyi guda takwas da hakan zai ba shi damar sauko da iska ƙasa cikin sauki kuma ya yaɗa ta cikin sauƙi wanda daga ƙarshe idan iska ta daki cikin teku sai ba da iska mai sanyi a cikinsa. To menene a asalin da ya sa a ƙirƙiro wannan na'ura? Hakika yanayi na tsananin zafi mai ƙona fatar mutum a lokacin zafi da ke yankin hamada kamar Yazd ya sa ba a iya jurewa zama a wajen. Kuma wannan dalilin ya sa mutane suka fara tunanin mafita domin rage tsananin zafi da wannan yanayi yake da shi. shi yasa aka samar da bodgiri wato abin tace iska ko kuma inda zai sanya wuri wannan yasa yanayinsa yake nuna alamar fasahar kwarewa ta kasar iran mafi yawancin biranen da aka fi sani da wannan na'urar su ne biranen yaz kerman amma bayan da aka ga irin yadda suke aiki wasu biranen ma na iran kai da ma wasu ƙasashen duniya daban-daban da ke da irin wannan yanayi na birnin yaz da kerman su ma so koyi wannan fasahar kamar irin sirjan bandar abbas kesh chabahar sun yi amfani da wannan fasahar ta sanya gidajensu da wuraren zamansu wanda yanzu idan ka je kowanne ɗaya daga cikin waɗannan birane da muka ambata za ga suna amfani da wannan tsohuwar na'ura mai kyau a saman gidajensu yanayin rufin na'urar bodgiri na daulat abad nukta ce mai jan hankali game da wajen tare iska na garin yast a zamanin da da hannu ake yin wannan na'urar amma saboda yanayin kayan aiki na zamani da aka samu da cigaban da aka samu aka canza fasalinsa zuwa wani tsari na zamani wanda bayan bincike da aka yi game da wannan tsohon tsarin da ake amfani da shi ya bayyana cewa lallai an yi wannan tsarin ne bisa fasaha da sufa injiniyoyi suke amfani da ita hatta ma yadda aka yi amfani da lissafi ake amfani da lissafi da fasaha wajen zurfi da faɗi da kuma yadda tuddan wannan wuri zai kasance sai dai abin takaici a nan shine ci gaban da aka samu na zamani ya sanya yanzu irin wannan abin tace iska ɗin sun yi karanci sosai ko ma a ce suna neman ɓacewa sai duk da tsawon tarihi amma har yanzu akwai sauran wasu adadi masu yawa da za ka iya gani da taimakon hukumar kula da al'adu da adana kayan tarihi na iran domin ci gaba da kula da wannan fasahar mai kima ta ƙasar iran to ma saurare da yake lokacin da aka mai shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu da ƙarin bayani game da yanayin yadda wannan iya condition ɗin ko kuma bodgiri a harshen faransanci take aiki wurin samar da iska mai sanyi a ɗakuna da gidaje da wuraren sana'o'i amma kafin nan amma don wanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng domin ci gaba da sauran shirye da muke yadawa a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kiɗe iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. Wannan yasa muka gayyato muku Muhammad Hussein Fiyonfar. Da fatan masu waya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. Yeah. عشق اولو آخر من an gaishe ka Muhammad Hussein Fiyonfar a cikin wannan waka da kai mana ta juyayin zagayowar shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton manzon Allah annan Muhammad tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. Kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki amma adin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.